Allah eh, sa ga kaga haba haba ya kula da ma ya na shigar nan ta ina ce sauri fa nake dan ba zan tsaya a Nijar. Nijar din ma ina zandar zandar amma kai mahaukaci ne wannan shigar yanzu ka ce ba ta agadas ba ce ba ah, haka aka yi ai sai da ka gaya min na ankara agadas agadas hmm. to zan lika wajen babana babana wa ubana mai share kuka ba bashir ne to dan anna ai akwai network kwarai kwa ne to dan mai alheri yes ne to mutumin kirki yes mutumin arziki ne to na kowa ne wannan mutumin ba abin da za a ce da shi sai san barka wannan gaskiya sai godiya sai dai mu ce ubangiji Allah ya kare shi ya kare tsare shi ya tsare gabansa ya tsare bayansa kuma ubangiji Allah ya daɗa danƙon kauna da ƙanin shi da mahaifiyarsa kakar mu kenan Anna. Anna. Eh. Ai Anna ita ma mutum ne kirki. Faɗi ka ƙara ko a gidan rediyo zan baka kuɗi ka je ka wannan sanarwa. Ai da shi da mahaifiyarsa. Yes. Sun yi mun gani. A'a. Wai ya kace irin wannan ne. Ni me yasa nace zan can? Yanzu kai na biya ta zancen ka gobe inda faɗin alkhairin irin wannan mutumin ne. Hmm. Sai mu kai gobe yanzu muna yi. Gaskiya ne. gaskiya ne kawai dai mai masa addu'a ubangiji Allah ka taimake shi hmm. Allah ka daɗa dafa masa Allah dan mutuncin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amin dan arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka dada shiga sa Allah ka taimake shi Allah ubangiji Allah ka dada wa kakarmu anna shekaru masu albarka masu amfani amin samu taimakin sa din nan shi ma mutumin kirki Usama Usama eh mutumin kirki Usama ai Usama mutumin kirki ne to Usama ba abin da zamu ce da shi sai dai sai dai san san barka sashi addu'a ubangiji Allah ka dade taimaka masa ya shiga ya shiga amin amin amin dan mutumin kirki domin sun yi mun gani ras kwarai kwa wannan abun ba za in na biya ta kai ba za ta kai to wani takaitaccen labari to na Nijar eh ka san Nijar kwarai kwa ka san bazum kwarai kwa shugaban kasa ne na a ah, to bai ci zaben agadas ba sai da ya haɗa kafa da bashir ne to dan mutumin kirki kuma ga shugaban kasan ma da dadin su suke ci bai ci zabe ba sai da ya haɗa kafa da agadas sabida. in ya haɗa kafa da shi ba hmm. billahi sunansa sori gaskiya ne to yanzu ga eh. ka tafi kakka rasa mu ra'a ya za ya rasa in ka je ka shigar da gaisuwa ta ka ce ni ma ina nan zan dubi zan je in Allah ya eh. na gode da Allah a shigar mun da gaisuwa bashir ne to dan anna mutum ne dan anna to dan anna ba ne to dan anna bashir to ga kuma service a sosai ma ku baya <laughs> Allah baya to ni zan je bashir ne to zan zo na ganka in Allah je an yi duniya dan manzon Allah sallallahu ka ce mai na idan ka ce mai ina na idan sa yawa to dan Allah shiga mun fara gaisuwa ka ce na ce thank you easy ingila action Salam alaikum alaikum salam wallahi ba za ka kashe min yarinya ba yanzu kana kallon yarinya ta wada ƙasa rauro. amma ka tsallake ta kama mahaifiyarka saboda ba ka da tarbiyya to ni yanzu in musamman da Allah me nayi me kuma aka ce na yi mata Yau ba ni za ka saurara ba, ita za ka saurara. Yanzu za ka mata kishiya baka gaya min ba? Na ji a yi haƙuri umma. Kamar yin a yi haƙuri, kawai ka je ka ce musu ka fasa auren nan kamar yacce na gaya mun ka ce musu ka fasa. To ai ni ba ni na faɗa ba Hajiya ce ta faɗa. Hajiya to ka je ka ce ma Hajiya in ni na ce a janye maganar auren nan. Idan ta yarda ka dawo in ko ba ta yarda ba to ka zauna a can. Eh ka je ka gaya mata wannan umarni na ne ka je ka faɗa mata. Ba zan je. Kai sauri. To. Ba zan je. Wallahi ba za ka kashe min Ko baka iya sallama ba ne. Ya hakuri don Allah hankalina ne gaba ɗaya wallahi yana kan abinci. Yunwa nake ji fa da gaske. Kai na kai. karatun nan fa ni ma yi fa kaka raina min wai daga waje fa kake amma wai zaka ce min kana jin yunwa to amma dai kin san kuɗi na yana ciki ga kulle ko baka san hanyar banki ba ne